وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka da wannan safiya ta litinin shida ga watan ramadan da shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga masallacin Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wusai a birnin Abuja. A darasi na tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma wanda muke gabatar da shi ga iyaye mata yau insha Allah za mu darasi na hudu. Kafin mu fara karatu akwai tambaya. Mai tambaya ta ce Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Allah ya kara wa malam lafiya ya saka da alkhairi. Amin. Ta ce malam in mutum ya ba da bashi ko kuɗin sun kai nisabin zakka zai fitar musu da zakka duk da ba sa hannunsa sun yi kamar shekara uku na taɓa jin an ce sai an dawo da su yanzu kuma na ji wani malami ya ce za a fita kuma in kuɗin mutum ba su kai ba zai iya haɗawa da balu na golf wanda shi ma in shi kaɗai ne bai isa nisabi ba to zakar bashi idan kana bin bashi bashi iri uku ne akwai bashin da kake da tabbacin za a dawo maka da kayanka to wannan kai tsaye idan lokacin ka yayi zaka hada da shi kuma zaka fitar masa daga kudin hannunka duk lokacin da aka dawo maka kuma da kudinka sai ka sa a cikin ka. akwai bashi na biyu wanda shi kuma kana da tabbacin ba za a dawo maka da shi ba zato mafi rinjaye kaso saba'in cikin ɗari na zato kasan an cinye ba za a dawo da su ba wannan ba a yi musu zakka akwai kuma bashin da kila wa kala ne ta yi a dawo da shi ta yi ba za a dawo da shi ba to shi irin wannan ana fitar ana haɗa shi a lissafi amma ba za a ba da zakarsa ba sai a lissafa sai a rubuta cewa ana bi na ba ina bin bashi kaza kuma lokacin zakka yayi kuma wannan bashin ya isa zakka kuma ga yadda zakkarsa za ta kama wannan rubutun sai ka ajiye duk ranar da aka dawo maka da bashin sai ka fitar da wannan zakkar wannan shine yadda ake fitar da zakkar bashi gwargwadon yadda malamai suka kasafta gida uku sannan shi magana gwal da gwal da kuɗi ai duk abu ɗaya ne idan mutum yana da kuɗi kuma yana da gwal in ya tashi zaka duk haɗa su ake yi domin daman gwal ɗin shine asalin kuɗin daga baya ne aka zo aka samu kuɗi na takarda suke wakiltar gwal to da haka idan mutum yana da wani kaso na kuɗi gwal ne wani kaso na kuɗi kuɗi ne cash to wani lokacin zaka ya duka haɗa su ake yi a yi musu zaka kuma zakkar iri ɗaya ce nisabin iri ɗaya ne idan sun kai nisabi za a kasa ko nawa ne gida arba'in a fitar da kaso ɗaya Allah ya samu dace idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahun wa ana ala zalikum min ash-shahidin da haka yau zamu tashi farkon aya ta 57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 ita tana shiga suna ne na zahiri duk inda ka ganta sunan da ya biyo bayanta takan yi masa kasra kaga anan a madadin a ce watallaha ko watallahu sai aka ce watallahi saboda ita ka'idar ta grammatically haka take idan ta zo sunan na zahiri zai biyo bayanta kuma za ta yi masa kasra to ana kiranta da wawul kasmi ana amfani da ita ne a larabci don rantsuwa tana da 'yan uwa tana da taɓun a tana da wawon nan ita taɓun ce watallahi to kuma za a iya cewa wallahi an gane ko babu abin nan can babu taɓun ɗin a nan taɓun ce kai tallahi akwai kuma wawon sun malam ta kun fitnatuhun illa an ƙalu wallahi ka ga su a can ba su ce tallahi ba sannan kuma akwai ba'un billahi da aka waɗannan su ake kira da huruful kasmi ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi da aka dai anan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya rantse to kenan wannan ya nuna rantsuwa ana yin ta ne da sunan allah domin wallahi allahu din sunan allah ne tallahi allahu din sunan allah ne billahi allahu din ma sunan allah ne ko ka ce wa rabbil ka'aba ko ta rabbil ka'aba ko bi rabbil ka'aba da ana faɗa ba a rantsewa da sunan kowa sai sunan Allah idan mutum zai rantsuwa to da Allah yake rantsewa idan ku ka rantse da sunan wani ba Allah ba to kai karamar shirka bai kai a ce ka bar musulunci ba amma dai ka aikata shirka shi yasa manzo Allah yake man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka kuma man halafa bi ghairi llahi falyaqul la ilaha illa allah duk wanda ya rantse da sunan wani Allah ko da bisa mantuwa ne idan ya tuna to yayi maza ya kalmar shahada dan ya jaddada imaninsa za ku ga mutane suna rantsuwa da abubuwa da yawa wani ya ce na rantse da aradu wani ya ce na rantse da kwaran kwatsa kai wani ma ya ce na rantse da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba a rantsuwa da kowa sai da Allah cewa ba za ka rantse da annabi ba baya nuna ka rage wa annabi matsayi a'a yadda ba a sallah ga annabi to haka ba a rantsuwa ga annabi domin da sallar da rantsuwar duk ibada ce ita kuma ibada haƙƙin Allah ne kuma yadda ba ka yi sallah ga annabi ba ba a ce ka rage masa matsayi ba haka dan baka rantse da shi ba ba za a ce ka rage masa matsayi ba sallallahu alaihi wasallam bal shi ya hana ma a rantsuwa da wani in ba Allah ba larabawa sun kasance suna rantsewa da iyayensu mutum sai ce na rantse da babana na rantse da kakana na rantse da kabarin wani sai na umar yake wata rana muna tafiya sai zan yi rantsuwa kawai sai na ce wa abi na rantse da babana to sai manzo Allah yake ayyuhan nas ya ku mutane man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut daga yanzu duk wanda zai rantse daga cikin ku ko ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru da ka ba a rantsuwa da wani Allah rantsuwa ibada ce haƙƙi ne na Allah yin rantsuwa da wani Allah shirka ne ɗaukar haƙƙin Allah ne a ba wani to shi ku annabi ibrahim shugaban masu tauhidi ne mm. da ka shi rantsi da Allah ya ce watallahi na rantsi da Allah la'akidanna asnamakum sai na kullawa gumakan naku wani kullallen al'amari akidan daga alkaidu ne daga kada ya kidu kaida duk wani abu da ka shirya a larabci akan ce kayi kaidi ma'ana kayi wani tanadi sawa'an mai kyau ne ko mara kyau ne to abin da ya faru har annabi ibrahim ya yi wannan rantsuwa kamar yadda ruwa ta zo daga imamu suddi ya ce raba waqtu zalika al'idi shi mutanen annabi ibrahim da mahaifinsa da sauransu wanda suke bautar gumaka suna da wata ranar idin bautar gumakan duk shekara to ranar sai ta kusa lokacin da ranar ta kusa kamar ana jajiberi abun ku, sai baban annabi ibrahim ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗana lau kharajta ma'ana ila idina ina ma gobe ka shirya mu tafi sallar idin bautar gumakan mu tare la'a a kadinu na in kai haka kwana san addinin mu zai kayatar da kai zai burge ka domin shi annabi Ibrahim tun da ya tashi baya zuwa wannan bikin bautar eh, bautar gumaka to shine mahaifinsa yake kwadaitar da shi a wannan shekarar cewa ina ma gobe ya shirya aje da shi zai ga abun ban mamaki addinin zai kayatar da shi to shine annabi Ibrahim bai ce wa mahaifinsa ba zai je ba amma sai ya shirya wata dabara to shine fakara jama'ahum ya fita tare da su iyayen nasa da mutanen gari washe gari zuwa filin idin bautar gumakan falamma mata bi ba'd at-tariqi sai da ana tsaka da tafiya akan hanya alqa nafsahu ila al sai yanke jiki ya faɗi. Wakala sai ce inni saqimun ni fa bani da lafiya mana ba zan iya ƙarasa wajen ba to kaga anan yayi dabara bai ce ba zai je ba ballantana su ɗauka. ya kyamace su a zahiri to sannan kuma bai je din ba ballantana ya saba wa Allah ya zama ya ji wajen bautar gumaka da haka da yake jiki ya faɗi sai ce ni fa ba ni da lafiya faja'alu yamurruna Alayhi wa huwa sariqun sai mutane suka ci gaba da tsallaka shi suna ci gaba da tafiyar su. shi kuma yana kwance a ƙasa fa yaquluna duk wanda ya zo tsallaka shi ko zai wuce ta wajen sai ce ma sannu sannu fa yaqulu shi kuma sai ce in saqimun kai ina jin jiki falamma jaza ammatuhum lokacin da mafi yawan mutane suka wuce saura yan kaɗan kuma kaɗan ɗin ma irin yan yara-yaran nan wanda aka basu a baya wa baqiya du'afa'uhum masu rauni ya zama sune ne ba su wuce ba to a nan ne kada sai annabi ibrahim yayi ajiyar zuciya ya ba komai ba dai kun tafi ba tallahi la na asnamakum za ku zo ku ga me zan yi muku na san dabarar da zan muku sai na kulla wa gumakanku na gida kullalliya to fa sami'ahu ulaika ragowar wanda ba su wuce ba wanda suka yi saura a baya yara da rauna na? carabti wannan kalmar da ya faɗa ta shiga kunnen su suka ji ya ce wa tallahi dan na asnama kunnaran sai na shiryawa gumakan ku wani shiryayyen al'amari ba da an tuwallu mudubiri na bayan kun yi tafiya ku kun je yin idin bautar gumakan a wajen gari to daman a cikin garin kuma akwai ƙaton ɗakin bauta shi kuma ɗakin bautan na gumakan cike yake da gumaka kuma gumakan akwai babba akwai kuma 'yan ƙanana ƙanana kamar yadda dai muke gani a yanzu za ka ga an yi jan gunki kuma sa sai a zo a wasu yara ƙanana wani lokaci ma babban gunkin sai ka ga an yi shi da wani ɗan jariri ya tallafe shi to da haka yace waɗannan gumakan da kuka bari a gida to za ku zo ku ga me zan yi musu sai Allah ya ce فجعلهم سبابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الله يشفى جعلهم جبابا النبي إبراهيم سيدا وجدا داما رشل لا تيد ينايي ba rashin lafiyar gaskiya ce ba to anan ne malaman musulunci suka samu wata ka'ida sunanta irtikabu a kaffin dararaini wajibun idan manya-manyan abubuwa guda biyu suka haɗu tattare da kai kuma dole sai ka yi ɗaya daga cikinsu ba makawa kuma kowannensu saɓan Allah ne to sai ka zaɓi mai sauƙi-sauƙin an gane ko kamar yanzu mutum ne a ce masa da ya shirka da ya yi kisan kai kun ga shirka laifi ce kisan kai ma laifi ne to amma wanne ya fi tsanani shirka ta fi domin Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl shirka ta fi zunubi sama da kisan kai to idan yanzu aka ce maka ko kai kisan kai ko kai shirka ko kuma a kashe ka to in ba za ka iya jurar ka yadda a kashe ka ɗin ba ila saboda imanin ka bai kai haka ba to sai ka ce gwanda in yi kisan kan ya fi sauki kamar yadda da za a ce maka to daga shagiya da kuma kai kisan kai fa sai ka ce to gwanda in shagiya wannan musulunci ya baka dama idan barna guda biyu suka haɗu da babba da wacce take karama kuma dole sai an yi daya to sai ai karamar to anan kaga annabi ibrahim da yaje yi shirka da yayi ƙarya wanne ya bi to wanda yayi ƙarya ƙarya ta fi ƙasa ƙasan laifi shirka ta fi girman laifi domin shirka ita ce mafi girman zunubi inna shirka la zulmun azim ita ce mafi girman zunubi ita ce zunubin da Allah ya ce in an mutu ana yi baya yafewa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأما قرية ko mutum ya mutu yana karya bai tuba ba in dai musulmi ne ko Allah bai yafe masa ba in ya sa a wuta to wata ran zai fito da shi ya maido da shi aljanna amma in fa shirka mutum ya mutu yana yi to in dai Allah ya sa shi a wuta har abadan ba zai fitar da shi ba domin Allah subhanahu ya faɗa mana inna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an duk wanda yake wa Allah shirka taufau Allah ya haramta masa shiga aljanna makomarsa ita ce wuta dindindin ba zai fita ba kuma sunansa kafiri kuma sunansa azzalimi wal kafiruna hum adh wa ma lidh-dhalimin min ansar kuma azzalimai ba su da mataimaki a wajen Allah to da ka annabi Ibrahim anan yayi irtikabu akhaffi dararaini ya zabu yayi ƙarya sama da me sama da yaje yayi shirka an gane ko to shi ne sai fa ja'alahum dughazan makircin da yace zai kulla wa gumakan shi ne sai je ya daddatsa su ya gijiddiba su ya yi musu gunduwa gunduwa Shi shine fa ja'alahum dughazan a wata ayar cikin suratul safati faraga ila alihatihim darban bilyamin faraga alaihim darban bilyamin sai fara dukan su duka ba na wasa ba mana ya ɗauki gatari ya shiga ɗakin bautar gumakan bayan sun tafi wajen gari sun je bikin idin shekara ya rinka sassara gumakan ya samu wannan gunki ya datsa masa gatari ya fasa shi ya samu wancan ya tsara masa gatari ya karya shi illa kabiran lahum sai babban cikinsu wanda ya fi kowanne girma shi bai taba shi ba sai ya bar shi sai ya ɗauki gatarin a wani ƙaunin aka ce sai ya rataya wa babban saboda me ya wannan dabarar ubangiji yace ce la'allahum ilayhi yarji'un dan in sun zo suna tambaya sai ce to ku koma ku tambayi babban shi ya gaya muku waye masa ya waye kananan haka anan nan malamai suka ce akwai dabaru mun shi annabi ibrahim so yake ya samu wata gaba da za a yi debate hmm. na addini kun san shi addini cikin hanyar da aka fi fahimtarsa ya fi yin nasara shine a zo a yi ɗakkure a zo a yi debate a zo a yi mukabala shi yasa idan ka bi tarihin annabawa ɗaiɗai daga cikinsu ne wanda bai yi mukabala ba bai yi dibet ba ta sanadiyyar dibet ɗin nan mutane da yawa sun shiryu idan mun karanta kisar annabi musa an yi dibet da annabi musa da matsafan fir'auna kuma a sanadiyyar wannan dibet ɗin matsafan fir'auna suka musulunta فجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه نهن ولا أنت مكانا suwa قال kum يوم الزينة wa an yushara nasa duha bata fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata to da ka hada karshe Allah yake fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa karshe matsafa suka yi saranda duk wanda kaga yana da'awar addini amma yana gudun mukabala to kariya yake bai da gaskiya dan wankiya ne dan rufa rufa ne kamar ƴan kana kato yanzu an yi an yi ai muqabala da su sai zilla zilla suke yi ma'ana wanda suka ce su ba su yarda da hadisan annabi ba wai su da qur'ani kadai za su bauta wa Allah aka ce to a zuwa zauna a tattauna mana fa atu bi kitabikum in kuntum sadiqin qul fa atu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ma sun ki to da ka ita muqabala tuntun tana tana daga cikin hanyar da ake gane gaskiya domin idan kowa yana inda yake yana ta faɗar maganarsa to kai wani lokaci sai a yi ta wasa da kwakwalwarka musamman in baka da ilimi in wancan ya faɗa sai ka ji nasa gaskiya ne wancan ma in ya faɗa sai ka ji to ai shi ma nasa gaskiya ne amma idan aka zo aka haɗu aka yi ɗan tutse to a nan ne ake gane mai ƙarya da mai gaskiyar gaskiya larabawa suka ce izash tabakat dumu'un fi dima'in ta man baka min man tabaka idan wahala yi wahala hawaye ya haɗu da jini to a nan ake gane mai kukan gaskiya da mai kukan karya to da ka annabi ibrahim abin da yake so daman a samu gabar da za a yi muƙabala to shi yasa sai shirya wannan tarkon kuma sai gashi sun fada to sannan abin da annabi ibrahim yake so ya nuna musu gajiyawar gumaka gunkin da kuke cewa shine Allah shine abin bautar ku shi yake kare ku daga musiba shi yake ba ku dukkan wani alkhairi to gashi an zo an sassare shi da ita da gatari bai iya kare wa kansa ba shin yanzu dan Allah a hankalce wanda bai iya kare wa kansa kara ba kai zaka faɗi in ka kira sunansa sai iya kare ka in yana karewa ya kare kansa mana in kura tana maganin zawo ce wa kanta mana yanzu duk wani shehi da ake kiransa a ce shehu yi mana kaza shehu yi mana kaza in yana yi ya fara wa kansa wana inda shehu yana iya amfanarwa ko yana iya kare cuta ya bari ya mutu akwai cutar da dan adam ya fiki a duniya sama da mutuwa amma wancan shehu nan da ake cewa su yi kaza shehu kai mana kaza shehu dan alfarmarka shehu kaza duk bai sun mutu amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yubasun ubangiji ya ce matattu ne ba ma rai ne da su ba kuma ba su san ma wace rana za a tashe su ba su da haka Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana gajiyawar duk wani wanda ake kira ba Allah ba ta fuskar ba zai iya biyan bukata ba Allah shi kadai ne alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm rayayye dawwamamme wanda gangadi baya sama shi ballanta da ya bacci shi yake iya biyan bukatar kowa subhanahu wata'ala shi yasa ɗaya daga cikin larabawa wata rana ya wanke gunkinsa ya shafa masa turare ya masa kwalliya sai buɗe ɗakin da gunkin yake ciki wai dan gunkin ya ɗan sha iska can sai dila ya hango shi kuma dila sai ya taho a guje ya zo ya shiga ya ɗan yi shinshine-shinshinensa kawai a ƙarshe dila sai ya ɗaga kafa ya nemi gunkin fitsari shi kuma mai gunkin daga nesa can yana hangowa sai ya taho a guje yana kai kai dila kai kai dila idila ko kulan shi ko kula shi bai ba sai da ya ga mai gunkin fitsari ya tafiyar sa wannan shine sanadiyar shiriyar sa sai ya ce jab a rabbun yabulu sa'alabanu na ra'sihi laqad ba man balat alayhi ya ce yanzu ubangijin gaskiya ne dila zai zo ne masa fitsari ko ko rasa bai iya yi ba to yanzu idan dilan yake wa fitsari zai zo ya kore mu kai ba zai iya ba tunda bai iya kore kansa ba sai ce gaskiya wannan taɗewa da asara ta tabbata ga wanda ake ce masa ubangiji amma dala ya masa fitsari ya tafi bai iya masa komai ba to da ya kamata mu fahimci wannan wannan shine sakon da annabi ibrahim yake so ya nuna musu gumakan nan da kuke gani kuke cewa iyayen ku ne kuke bauta musu ba sa iya karewa kansu komai ballantana ku gashi an zo an sassara su ba su iya karewa kansu ba to wannan dangane da kananan kina ga ma shi babban gunkin kuma da annabi ibrahim ya bashi shi bai sare shi ba ya rataya masa gatarin shi kuma darasin da yake so ya koya musu idan suka zo suka ce waye zai ce babban ne ya yi musu a ah, to me yasa zai musu sai ce kishi ne ya motsa masa kuna hada shi da su a wajen bauta sai su ce eh to kuma fa haka ne ya za a bauta babba a bauta wa karami ai dole babba ya kishi to wannan zai nuna maka idan gunki yana kishin kar a hada shi da kowa to ina kuma ga ubangijin gaskiya shi ya fi kowa kishi shi ya sa abin da ya sa Allah baya kan shirka kishi ne na ubangiji yake motsawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaghawu ku sani Allah yana kishi wa ghiratuhu ay ya'ti al-mar'u ma harrama alai abinda kuma yake motsa kishin Allah shine kai abin da ya hana ka to yanzu zaka ga kishin Allah musamman shirka wata rana wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kafin aya da take magana akan wanda yake zargin matarsa ko matar da take zargin mijinta ko wani da yake zargin wani da zina ga hanyar da za a ba a tabbatar sai an samu shaidu guda hudu to kawai ana hira a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'adu dan sa'adu dan mu'az sai ce ya ma'aikin Allah yanzu mutum ya kama matarsa tana zina amma in ya zo ya faɗa ba za a yadda ba in bai zo da shaidu ba shi sai ma a yi masa bulalar ƙazafi manzala ce ƙwarai kuwa sai ce can amma ni ba zan iya haƙura ba ni in na ga wani yana zina da matata inda ta takobi a hannuna sai na raba shi gida biyu to shi ne sai sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah ai zafin kishi ne da shi shi saboda zafin kishinsa baya auren matar da ta taɓa aure kuma saboda zafin kishinsa duk abin da matarsa za ta yi masa sai dai ta yi masa ba zai sake ta ba saboda haushin kan wani ya aura da shi ne sai manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yayi daidai kuma ku sani na fi shi kishi la'ana a gayaru minhu duk da hakan da kuke gani na kamar ya zafafa a kishi maza da ce ni na fi shi kishi amma wallahu a gayaru minna duk kuma Allah ya fi mu kishi hmm. to kaga kenan sifar gaira ko gaira kishi Allah yana da sifa ta kishi irin tasa me yake jawo kishin Allah saba masa to da haka annabi Ibrahim bai tara babban gumakan bane dan ya nuna musu wannan darasin in sun ce me yasa to shi babban ya tara kanana sai ya ce musu kishi yayi saboda kuna yi masa abin da su ma kuke musu to daga nan ne sai ya ce musu to kun ga idan wannan gunki yana kishin yan uwansa to ina kuma ga ubangijin gaskiya to darasin kenan shine faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ibnu kathir yace zakaru malaman tafsiri sun ambata annahu wada alqaduma fi yadi kabirihim annabi ibrahim bayan ya gama fassara kananan gumakan sai ya dauga ta dan sai rata yawa babban su la'allahum ya'taqiduna annahu huwa alladhi ghara li nafsihi saboda su mutanen in sun zo tambaya amsar da zai ba su ya ce to babban kishi ne ya kama shi shi ya sa ya karkashe kananan don yanzu ku koma shi kadai kuke bauta wa anifa ayi yi uba da ma'abu asnam asnamu sigaru kuma baya so ya ga kuna bauta waɗannan kananan ne tare da shi fa kassara shi ya sa ya karkarya su sai suka ce me قالوا kalu sai suka ce bayan sun dawo kenan daga wajen bautar a idin bautar gumakan na shekara sun dawo daga wajen gari sun shigo gida sai suka zo suka tarar da dakin bautar gumakan su na cikin gari an shiga an sassara musu su to shine kalu wasu malaman tafsiri suka ce kafin su tafi bautar kafin su tafi wajen gari inda ake idin sai da kowa ya kawo tuwon sallansa abinda muke ce masa tuwon sallah hmm. duk ya ajiye a gaban waɗannan gumakan wai su sa masa albarka kafin ya dawo in ya dawo sai ya ɗauka sai ya je ya ci tuwon sallarsa kun san masu bautar gumaka suna haka ko abinci za su ci sai sun kai wa gunki idan suka ajiye amma sai su tafi malaman su sun nuna musu in an ajiye kar a zauna a tafi saboda daman makircin malaman su ne wai gunkin zai sa albarka to idan ka zo ka aje abincin gunkin wai ya sa maka albarka a gabansa ka tafi kuma an ce kar kai waiwaye fa kuma kar ka buye a wani waje kana kallo to shi malamin bautar gumakan shi yake zuwa ya buɗe kwanan ya gaggandara loma in ya zo sai dan shan wa gunkin ma mai ko a baki wai in ka zo sai ka ɗauka gunki ne ya ci sai ka ga su saboda bacewar basira har murna suke wai gunki ya sa albarka wasu malaman tafsiri suka ce haka su ma suka yi da za su fita sun yi yi abincinsu da za su ci na ranar kamar abin da muke cewa tuwon sallah sun zo duk sun ajiye a gaban gumakan akan su sa musu albarka to shi yasa suna dawowa gida farkon inda suka fara zuwa shine wajen gumakan dan su je su dauki abincin cikin su an gama sa albarka su je su ci to shine suna shigowa sai suka ga abin da ya faru da gumakan to shine kalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina aiko duk wanda yayi wa gumakan mu wannan aika aika ya sassara su innahu labina zalimin wallahi ya cika azzalimi ya zalunce su an gane ko sai me faru قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم تو وإن lokacin da annabi ibrahim ya fada a hanya ya ce bai da lafiya ba an ce na ƙarshe-ƙarshe wajen wucewa sun ji shi yana cewa watan lahi la'akidan na asnamukum ba mm. to su waɗannan da suka gani sai suka ce a sami ina fatan ai mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana zagin gumakan nan namu kalmar yadhkuruhum bi ma'ana yu'ibuhum wa yasubbuhum yana aibata su yana zagin su domin kalmar zikiru a qur'ani tana zuwa da ma'anar zagi nan yana daga cikin irin wajajen da ta zo domin anan ya zukurhum ba ana nufin yana ambatan su kyakkyawan ambato ba a'a yana aibata su yana zagin su yana rage musu matsayi a wajen masu su su suna cewa gumakan nan alloli ne shi kuma yana cewa ba alloli bane su suna cewa gumakan nan suna amfanarwa suna maganin cuta shi kuma yana cewa ba sa yi to wannan shine ma'anar yazkurhum yana ambatan su da mummunan ambato mun ji shi yana faɗa in ji wa'ancan wanda magana ta shiga kunnen su suka ce yuqalu lahu ibrahim kuma shi wannan saurayin sunansa ibrahim ma'ana sai suka tona annabi ibrahim asiri kenan to cewa sami ina fatan mun ji wani saurayi kaga ya nuna lokacin da annabi ibrahim ya yi wannan gwagwarmayar yana ne yana saurayi duk da waɗansu malaman suka ce kalmar saurayi a larabci ba ana faɗarta ne ko da yaushe ana nufin saurayin ba wani lokaci mutumin da yake shekaru talatin da biyar har arba'in laraba suna ce masa saurayi an gane ko to amma dai waɗansu malamai sun ce a lokacin yana saurayi yana ɗan shekara sha shida shi yasa ma wasu malamai suka ce annabi ibrahim yana cikin waɗanda aka yi musu annabta da ƙananan shekaru domin a baya allah ya ce wa laƙar ake na ibrahim hu mun ba annabi ibrahim shiriyarsa ma'ana annabta min ƙabulu tun yana yaro to da ka ce yarintar shine shekara goma sha shida to da ka sai suka ce mun ji wani saurayi to abinda wannan yake nuna maka kamar yadda hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas duk da malamai suna raunata sanadin hadisin abdullahi dan abbas ya ce ma ba asalahu biyan illa shabban wala utiya ilma alimun illa wa huwa Allah bai taba aiko annabi ba sai da samartakarsa Allah ba ya turo tsofaffin annaba tsofaffi ko bayan sun tsufa saurayi ake turuwa. to haka nan duk mutumin da kaga yayi wani kwazo wajen neman ilimi ya zama fitaccen malami to tun yana saurayi yayi wannan kwasa. abinda wannan yake nuna wa? shekarun kuruciya da su ake gina rayuwa in budurwa ce take so ta yi fice a wani abu na alkhairi to tun tana budurwa take yi kafin ta tsufa an gane ko to haka nan idan kaga mutum ya tsufa tsufansa ya zo da matsala ya tsufa tsufan bariki tsufan banza to lokacin da yake saurayi ne yayi wasa da rayuwarsa shi yasa masu hikima suke cewa ba a tsohon banza sai an yi yaron banza kamar yadda ba a dattijan arziki sai an yi mai yaron arziki da haka mu kula da wannan lokacin da muke samari mu tsaya mu yi ayyukan alkhairi domin da su ne rayuwarmu za ta kare a gaba su ne za su taimaka mana wajen rayuwarmu ta gino da haka Allah yana so ya nuna mana a nan annabi Ibrahim ya yi amfani da kuruciyarsa duk gwagwarmayar da kaji annabi Ibrahim ya yi tun yana yaro ya yi ta ya so da dama wani idan ana ba shi labarin annabawa sai ɗauka irin tsofaffin nan ne ɗan shekara saba'in wasu su ma ba su kai shekara saba'in ba duk gwagwarmayar da annaba suka yi sun yi ta ne da ƙananan shekaru kuma ka duba duk tarihin wani fitaccen mutum a duniya za ka ji lokacin da ya gwagwarmayar rayuwarsa ɗan shekara sha ne yanzu ko sahabban annabi da za ka ji ana faɗa abubakar umar usmanu ali lokacin fa duk da yi wannan gwagwarmayar shekara ashirin da kaza ne sai wanda suka ɗan haura talatin kaɗan amma ba su kai arba'in ba da yawan to haka nan in ka dawo kasashen nan shugabannin zarata wanda muke alfahari da su duk a shekara 30 35 20 20 da kaza suka yi gwagwarmaya irin su saddauna shekara 20 da kaza ne 30 da kaza fa duk suka yi abin da suka yi to amma kai yanzu kana saurayi wai har yanzu jira ka ke yi sai ka kai shekara 40 ka fara wani abin arziki a'a in ka kai shekara 40 lokaci ya kure ka makara da aka tana shekara goma sha shekara ashirin shekara talatin a nan ake gobar mai gina rayuwa ko dai ta fuskar kasuwanci ne ko ta fuskar ilimi ne ko ta fuskar wata eh, sana'a ce amma abin ta takaici za ka ga mu samarinmu yau a wannan ƙananan shekarun duk sun riga sun gama lalacewa daga shaye-shaye sai raye-raye a tiktok sai kaza kaza sai kaza kaza abubuwa marasa amfani wannan yake nuna maka zai wahala samarin yau su gaji samarin jiya da shekaran jiya wajen ayyukan alkhairi saboda ba su ma kama hanyar ba to da ka dai annabi ibrahim duk wannan gwagwarmai da ya wajen tabbatar da tauhidi ga allah ya ja da duk mutanen garinsu ya kafe ya yi sane yana saurayi kalu sani ina fatan ya hun yi kalu lahu ibrahim sai suka ce ne kalu sai su sauran mutanen suka ce ko manyan gari suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi to tunda haka ne ku je ku zo da shi a gaban idan mutane la'allahum yashhaduna dan mutane su zama shaida na cewa shi yayi ko mutane su ga abin da yayi dan in mun dau hukunci akan sakar su ga zalunta sama kai duk wannan fassara guda biyu malamai sun yi ta to daman kuma shi annabi ibrahim abin da yake so kenan a tara masa mutane a gaban mutane ya faɗi hujjojinsa domin inda haka kawai yace su tara mutane ba za su yi ba kamar fir'auna ne da shi da annabi musa ne yace taro mutane ba zai taro ba amma shi yana ganin bari ya tara mutane ya kunyata annabi Musa amma karshe sai kunyata ta kare a kansa shine fata wallafi fir'aun fa jama'a kai da hukumma ata ga ƙarshe sai ga fir'auna ya koma ta kare masa amantu lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sirra falasawfa ta'lamu aw ta'ari innahu inna hadha lamakarun makartuhum fil madinati tukhruju minha ahla fasawfa ta'lamu to malamai suka ce wannan ka'ida ce duk lokacin da waɗansu mutane suka yi taron dangi don su cuci wani alhalin ya fi su gaskiya to taron sai ya zama ya ƙare a kansu sai an rabu tsakanin su dutse hannun riga sai sun dawo suna damar ina ma ba mu tara masa mutane ba domin gashi mun taru ya kunyata samu irin abin da ya faru cikin hadisin yaron nan wanda ake kira da gula hadisin rabbul gula sai da suka gama tara mutane za su kashe shi a ƙarshe sai suka kunyata ƙarshe duk mutane sai suka gane ashe ma ya fi su gaskiya to wannan ka'idar Allah ce kuma ba za ta bushe ba tana maimaituwa duk lokacin da wasu mabarnata ko waɗansu marasa gaskiya ko wasu 'yan cuwa-cuwa wanda suke koyewa mutane gaskiya suka taru don su danne wani wanda yake kokarin a fahimci gaskiya to sai Allah ya fasa taron su kuma sai ya kunyata su da ka fatu bihi ala ayyun nas la'allahum yashhadun ku zo da shi a gaban gidan mutane don su zama shaida kuma don su ga me zamu masa sai aka ce

domin an ce fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi gaban idan mutane don su zama shaida to ai ba a ce an zo da shi dan ba to abin nufi sai aka je aka zo da shi dan to da ka an tsallake wannan cewa sai aka je aka zo da shi dan kalu kawai sai suka ce yanzu ga annabi ibrahim ya zo gaban su su ma ga su a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne kai wa iyayen gijinmu wannan kai ibrahim ma'ana wannan fassarawar da aka yi musu kai kai musu an gane ko kala sai annabi ibrahim ya ce da su bal a'a ba ni bane fa'alahu kabiruhum hadha babban su wannan shi yayi musu yo ba kwa ganin maza gatarin nan a wuyansa ba kwa ganin gashi nan gatarin a saba a jikinsa an gane ko fasaluhum to kuma ku tambayi yan ƙananan mana su ba sai su gaya muku wanda ya musu ba ba su aka yi wa ba fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su gaya ga muku in suna magana to daman nan point din yake so ya zo hmm. su gane gunki baya magana to wanda baya magana bai dace ya zama abin bauta ba domin duk wanda baya magana kai wanda kake bauta masa wani lokaci zaka so ya maka magana to kuma ba zai iya yi ba to kaga ka bautar ka ta tashi a tutar babu to da wannan kadai ya isa mu gane cewa Allah gaskiya yana ne yana magana Allah gaskiya yana magana domin idan an ce gunki baya magana rashin maganan ne yasa bai cancanta a bauta masa ba to kenan Allah gaskiya dole ya zama yana magana cikin abin da yasa ya cancanta a bauta masa daga ciki akwai magana shi yasa qur'ani magana Allah ce kaga wannan ya nuna Allah yana magana at-taura magana Allah ce ya nuna Allah yana magana qur'ani ya tabbatar da cewa Allah yayi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa kuma magana shi yasa ya kawo masdari muakkadi dan ya nuna maka cewa lalle Allah yana magana a wani waje ma Allah ya ce walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi musa ya zo wajen da muka yi alkawari za mu gana da shi har ubangijinsa ya yi masa magana Kala rabbi arini an zuru ilaika sai ce ya allah bayan maganar ba ni izinin kuma in ganka ƙala lantara ni sai ce gani dai kan bayan ba kuma ba wai Annaba ne kaɗai suka ji maganar allah ba a duniyan nan har wasu daga cikin bayi ma sun ji maganar allah kamar banu isra'ilawa mutum saba'in daga cikinsu Allah ya ce da annabi musa ka zaɓo dattawa mutum saba'in cikin yahudawa ka zo zan yi magana su ji a gefen dutsen turifina da haka suka zo Allah ya magana suka ji maganar amma sai suka kangare suka ce musa ba mu yadda Allah ne yake magana ba wani kawai kasa ya ɓuya yake mana magana inda gaske ne Allah ne yake magana ya fito mu gan shi wannan magana da suka yi ta rashin kunya sai ya sa Allah ya sa tsawa ta kama su shine Allah yake afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuna tsammanin za su imani da ku ne dan kun musu magana alhalin Allah ma yayi magana ba su ji ba wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara fa akhadhakum as-sa'ifatu wa antum tanzurun to da dai Allah yana magana kuma sau da dama mukan ji ana cewa wai maganar Allah babu harafi babu wakafi babu full stop babu question mark babu katsa a ba gaskiya bane maganar Allah Qur'ani maganar Allah ne yanzu don Allah maganar Qur'ani babu full stop babu alamar tambaya akwai to amma duk da haka maganar Allah ba irin ta bayi bace domin maganar Allah tana da tasirin da ba wata magana da take da tasirin tsari irin ta Allah maganar Allah mu'ujiza ce ba wanda ya isa irin ta to amma cewa babu alamar tambaya babu wakafi wannan ba gaskiya ne ba kuma to da dai Allah yana magana gunki baya magana ko anan ya nuna maka fifikon Allah da cancantar sana'ai masa bauta da kuma gazawa da kasawar gunki to wannan point wannan saƙon wannan darasin annabi ibrahim yake so ya nuna musu anan da yace fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in suna magana to anan ne su da kansu za su bada amsa da bakin su aji shin kan suna magana ko ba su magana sai suka ce ne فرجعوا to kafin mu fassara wannan aya a baya annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha a'a ba ni na sassara su ba babban su ne ya sassara su shin wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya bace ba gaskiya bace domin annabi ibrahim shi ya sassara su to amma bisa ga ka'idar da na gaya mana a baya da kai shirka gwanda kai ne ƙarya da kai babban zunubi wanda kai ne wanda bai kai shi ba in ya zama dole sai an yi to shine hadisi ya tabbatin sahih bukhari da sahih muslim da sanadi har zuwa ga abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ibrahima haƙiƙa annabi ibrahim lam yakzib ghayra salatin bai taba ƙarya ba a rayuwarsa sai faya uku kuma annabi ibrahim din nan ya rayu shekara 120 wasu malamai sun ce ma sama da haka to amma a wannan shekarun 120 annabi ibrahim sau uku kadai ya taba karya, kuma karyar ba kawai karyar burgewa ba irin wacce da yawan mutane suke yi a yau ba irin wannan ba shi karyar ta kama tilas ce kuma duk yi ta ne don kara Allah kamar yadda zamu ci to da wannan zamu gane karyar annabi ibrahim fa ba irin tamu ce kuma mu lura da kyau da aka ce annabi ibrahim ya yi karya ba fa rage masa daraja ba ce balma ya bone. yanzu a shekara ɗari da a ce sau uku ka taba karya ko ta yarin ba ka taɓa ba don allah wannan ya ne ko zargi ne ya bone. domin idan da zaka ka ɗauko abin yanzu ka dora shi a kanmu a wuni ɗaya ƙarya nawa kake kai kanka baka isa ka irga taka ba a wuni ɗaya in uwa ce ta wa mijinta ƙarya ta wa 'ya'yanta ƙarya ta wa masu aiki ƙarya kowa an masa ƙarya in miji ne ya yi matarsa ƙarya ya yi wa ƴaƴansa ƙarya ya yi kowa ƙarya kuma daga rayun mu ma mu suke koyan ƙarya musamman yanzu zamanin waya za a bugo waya a ce kana nan ya ce ba na nan kuma gashi yana nan ɗin kuma ɗansa ya gani za a zo a yi sallama da kai a gida ka ce je ka ce ba na nan to wani yaron in ya je sai ya tuna ma a sai ya ce ya ce in ce baya nan kaga min kana nan kenan to idan aka yi comparing aka hada tsakanin rayuwarmu a yau da rayuwar annabi ibrahim duk da an ce ya yi ƙarya to shi taka yabo ce to sannan mu ƙaryanmu da muke a yau an nasasari ƙarya ce nasar ƙarya ce da ba ta da wani dalili ƙarya ce na sai na burgewa ne ƙarya ce ta sai na ba wa wani haushi ƙarya ce ta dan samu kuɗi wannan kaga ƙarya ce mara hujja ƙarya ce ba dan kana tsoron za a cutar da kai da komai ba ƙarya ce kawai ta burga to sannan duk wanda yake fahimtar cewa wai da aka ce annabi ibrahim ya karya kamar rage mutuncinsa ne ko darajarsa sau uku to ka san fa yake faɗar wannan wanda ya fi ka sanin ibrahim ne shine manzon allah sallallahu alaihi wasallama da aka yace lam yakzib ghayra salafi annabi ibrahim bai taba karya ba sai sau uku sai ce sintani fi zatin lahi cikin ukun ma biyu dan kara allah ya yi su to abinda wannan yake nunawa ƙarya don kare Allah ba laifi ba ce idan aka tursasa ka sai ka yi wa Allah ƙarya ko a cutar da kai to kana iya wa Allah ƙarya don me don ka kuɓuta. kamar yadda annabi ibrahim ne shi ne manzo Allah zai faɗi ƙarairayin kuma ya faɗi mafitarsu ya ce ƙarya ta farko ƙaunuhu bal alahu Kabiru haza da ya ce wannan babban gumakan shi ya sassassara ƙanana annabi ibrahim manzala ce kaga wannan ƙarya ce amma dan me yi ta don ya kare ɓangaren Allah ya tsare tauhidin Allah kuma ya nuna gazawa da kasawar gumaka ta biyu ƙaunuhu inni saqim can da za a tafi bautar gumaka ya yanke jiki ya faɗi ya ce bai da lafiya alhalin lafiyarsa kalau kaga nan ma ƙarya ce to amma ita ma dan kada ya je bautar gumaka ce dan kai ya aikata shirka to sannan sai manzo Allah ya ci ko ƙarya ta ukun ita kuma dan kare mutuncin matarsa ce na nasaratu wata rana annabi ibrahim da matarsa saratu suna tafiya to sai suka biyo ta wani gari shi kuma garin akwai wani azzalumin sarki shi kuma azzalumin sarkin shedaninsa ya nuna masa zina da matan mutane shi dukkan mace in ya ganta yana sha'awarta idan ba a ce mata aure ba ce ba zai neme ta da zina ba to kuma ita na na Saratu mata annabi ibrahim a garin su duk ba mai kyanta a lokacin da annabi ibrahim ya zo zai wuce ta garin sai fadawan sarkin suka ga annabi ibrahim da matarsa saratu sai suka yi mazo suka je suka gaya masa suka ce ga wani bako nan zai wuce ta garin ka kuma da kyakkyawan mace sai ce a kawo min bakon to kafin annabi ibrahim ya je sai ya samu labarin ga ɗabi'ar sarkin garin yana zina da matan aure to shine da aka je sai sarkin ya tambayi annabi ibrahim waccan matar da aka ce kuna tare da ita mecece ita a wajenka sai ya ce ‘yar uwa ta ce bai ce matarsa ba ce to amma duk da haka sarkin ya ce aje a zo da ita to da annabi ibrahim ya komo wajen inda na nasaratu take sai ya gaya mata ya ce to kin ji kin ji halin sarkin garin idan ya ji an ce ke mata ta ce to sai ya neme ki da fasikanci amma a madadin haka ni na ce ke yar uwa ta ce kuma daman a littafin Allah mu ɗan uwan juna ne domin musulmi ɗan uwan musulmi ne mumini ɗan uwan mumini ne a yau kuma a duk duniya babu musulmi daga ni sai ke da haka ta wannan bangaren mu ɗan uwa ne in kin je ke ma ki ce ke yar uwa ta ce to kaga wannan magana shi ma na cewa yar uwarsa ce an yadda yar uwar ta ce amma ai matarsa ce wannan ma sai annabi ibrahim ya ɓoye to ita ce cikon ƙarya ta uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa to sai ubangiji subhanahu wataala yake wannan tambayar da ibrahim ya musu sai suka kasa ba da amsa da yace fasaluhum in kanu yanfiqun ku tambaye su manzo ba ku amsa goma kan naku waye fassara su inda gaske suna magana to shine faraja'u ila anfusihim sai suka dawo suna zargin junan su Allah zai fasa taron makaryata kenan kamar yadda na gaya mana a baya duk inda mutane suka haɗa kai kuma haɗin kan ya zama ba a kan gaskiya ba haɗin baki ma kenan to a ƙarshe sai an dawo ana zagin juna shine Allah ke al'aqillahu yawma idin a li a aduwwun illa almuttaqin duk wani wanda ya so wani in ba soyayya Allah bace to a ƙarshe sai soyayya ta zama biyayya. Wai za hushira an-nasu kanu a a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in an tashi alkiyama da mabiya da waɗanda aka bi akan bata sai biyayya ta koma kiyayya iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ka duk soyayya da zaka yi ta dan Allah duk hadin kan da za a yi a yi shi dan Allah kar ya zama haɗin baki don a cutar da wani in ku an yi to a ƙarshe sai an rabu dutse hannun riga sai an yi uwar watsa sai Allah ya kunyata wanda suka yi to shine Allah yake da sai suka dawo ila anfusihim ijunansu faqalu suna cewa da juna innakum antumuz zalimuna amma kun tabbata azzalibai ku kuka ja mana ga ya kunyata mu sai Allah yake ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء sun sannan nuki su a laru suka kaskantar da kawukansu ma'ana suka yi kasa da kai to kasa da kai alama ce daga cikin alamomin kunyata idan kaga ana abu mutum ya yi da kai ya shiru to yana ya kunyata shi ne Allah ya ce kun manuki su sai suka yi kasa kasa da kawukansu suke cewa da juna laƙad alimtum wallahi kun sani ma ha'ula'i yantikuna waɗannan gumakan ba sa magana ai kun sani ma'ana suna gaya wa junansu to kenan tunda ya tabbata gumaka ba sa magana ba su cancanta abauta musu ba kuma yanzu anan ba annabi ibrahim ne ce gumakansu ba sa magana ba waye yace su suka faɗa da bakinsu to galibin marasa gaskiya waɗanda suke bauta wa wani abin da ba Allah ba junansu sun san gajiyawar abin da kasawarsa amma ba a gaya wa juna saboda kada a kunyata juna saboda kada a fallasa juna wani ne ya je kabarin wa shehu wani don neman taimako amma da yawan shehu nan sun san shehu wani baya biyan wannan bukatar ta fi ƙarfinsa shi ma da irin ta ya mutu amma ba za a fito a gaya wa mutane ba sai dai wani daga waje ya faɗa amma idan an keɓanta ijuna kuma za a iya faɗa yanzu sau da dama 'yan bidiya idan faɗa ya haɗa su za ji suna ƙaryata karamin junansu junansu za ta suna karyata junansu wani shehu da aka ce kaza wallahi wannan karya ne wannan duk neman abinci ne junansu suke faɗa amma idan kai ne ka faɗa sai a ce maki annabi ne amma su ijunansu sun sani amma saboda munafurci ba za su fito su faɗa ba yanzu ana bani labari kamar yadda za ku ga suna yin wannan abin neman duniya sai a ce wani sharu ne wani sharu ne wannan sharu ta kafiyar da ita fuske kasuwanci ce kasuwanci ce to an ce wata rana wasu sun je wajen wani shehi daga cikin wannan ɗariƙa sai ke tambaya ya sunan ku sai ɗaya ce da shi suna na sharu sai ce a kai ba sana'a ka ce ka gayan ba sunanka a ce sharu saka sana'a ce kasuwanci ne kawai wannan wasa da addini wannan cin amana al'umma Allah ba zai taɓa sa ba da yawan mafiya marasa gaskiya sun san ba su da gaskiya har a cikin rawukansu shine Allah yake sai biha an anfusuhum zulman wa uluwa gaskiyar da ake gaya musu a fili suke nuna ba ba su yadda ba amma wallahi har a cikin zuciyarsu sun san gaskiyar da ake gaya musu gaskiya ce Allah ya kiyaye amin kada alimtum ay kun san ma haula yantiquna waɗannan gumakan ba sa magana to sai annabi Ibrahim ya samu gaba karyawa dama abinda ake so su fito da bakin su su faɗa kenan sai ya ce قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم لكم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون النبي إبراهيم أفتعبدون من دون الله yanzu kwa ke bauta wa wani koma bayan Allah ma la yanfa'ukum wanda baya amfanar da ku shay'an da wani abu wala yadurrukum kuma baya iya cutar da ku ko ya kana muku cuta kenan yanzu da bakin ku kun faɗi abinda kuke bautawa baya iya amfanarwa kuma baya iya kare cuta to yanzu ya kamata a yi haka kaga bai kamata ba a hankali duk wanda za ka bautawa ya kamata ya zama yana iya amfanar da kai kuma yana iya kare ka daga cuta amma in ya zama ba zai iya amfanar da kai ba kuma cuta za ta tau ba zai iya kare maka ba wallahi bai cancanci bauta ba shi yasa Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin hmm. kada ka yadda ka bautawa abin da baya iya amfanar da kai kuma baya iya kare ka daga cuta in ka kai haka wallahi ka tabbata azzalimi yasa a wata ayar annabi ibrahim ya ce da su lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya baba me yasa kake bauta abin da baya ji baya gani baya tsinna maka komai to amma Allah shi yana amfanarwa kuma yana karewa daga cuta wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah ya nufo ka da alkhairi ba wanda ya ita ya hana idan Allah ya nufo ka da shari ba wanda ita ya kawar da haka Allah shi kaɗai ya cancanta a bautawa domin shi yake iya amfanarwa kuma shi yake iya kawar da cuta ga duk wanda ya so su da annabi ibrahim sai isan musu da wannan gagarumin sako na nuna girman Allah da buwa ya da cancantarsa da bauta da kuma nuna gazawa da katawar gumaka to a nan ne sai annabi ibrahim ya ce uffin lakum tir da ku kalmar uffin kamar yi musu tsaki ko yayi ajiyar zuciya domin malamai suka ce kalmar uf su bajar ce kalma ce da take nuna kosawa ba dole bane sai ta zama sauti tana iya zamowa aiki hmm. yanzu da zaka ce kaito ko ka ce kash duk ta shiga uffin wacce ita ce gwargwadon kalmar da Allah ya ce kar a nuna wa iyaye ko kar a gaya musu dan kosawa da su idan sun maka wani abin da bai maka daɗi ba wa wasu yanar insani daidai. wa makarba rabuka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwalidaini isanan in ma ya bulgan na inda kalki bara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff sanan annabi Ibrahim sai yake da su uff a wata ayi wallazi qala liwalidayhi uff lakuma ata idanini to wasu malaman suka ce cewa kar a ce wa iyaye uffa wannan cikin abin da ya shafi mu'amalar duniya ne tsakanin kai da su ba wai in sun yi ba daidai ba idan iyaye suka yi ba daidai ba ana musu wa'azi domin cewa uffin lakum annabi ibrahim ne ya gaya musu suwa babansa da mutanen garinsu ma'ana ya nuna musu kaico in ku haka ne abin da kuke ba daidai ba ne ba kuma duk da akwai mahaifinsa a ciki domin idan mun koma baya a farkon kissa إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها cikin شكما har da babansa. to a nan a dunkule sai ce uffil lakum wali ma duna min dunillah kai canku da duk abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba kun gajiya kun kasa shi ma ya gajiya ya kasa afala taqilun yanzu ku ba za ku yi hankali ba ku gane cewa wannan guma kan ba abun bauta bane ba su cancanta a bauta musu ba ku gane cewa Allah shine abun bauta shi cancanta a bauta masa wannan shine abin da ya zama wajibi a gare ku ku aikata to saboda lokaci dole a nan za mu tsaya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 ka yayi mana dukkan damuwoyin mu Allah ka shirye mu ka shirye zuri'an mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah dukkanin wanda ba su da lafiya cikin mu ka ba su lafiya Allah dukkanin waɗanda suke da wata bukata ta alkhairi ka ta Allah ka biya musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin